يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka allah cikin ikonsa yau muna ranar shida ko ga watan jimadal ula shekara ta dubu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar biyu ga watan biyu shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na malam muhammad fuad abdulbaki za mu tashi a babi na 74 shafi na 38 hadisi na 200 babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayani tafiyar dare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila samawat zuwa ga samai wa farda salawat da bayanin farlanta salloli tilasta ibadar salloli na farla hadithu abi dhar hadisin da ke karkashin wannan babi da za mu fara karantawa mala ya ce shi ne hadisin sahabin annabi abu dhar jundubu bin jinada anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qala ya ce haƙiƙa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce furija an saƙafi baiti wa anabi makka an yaye rufin gidana a lokacin ina makka fanazala jibrilu sai mala'ika jibril ya sauka fafaraja sadri sai ya tsaga kirjina thumma gasala sannan ya wanke shi bima'i zamzam da ruwan zamzam thumma ja'a bi tsast sannan ya zo da wata tasa min zahab wacce take ta zinare mumtale hikmatan wa imana wacce take cike da hikima ilimi na Allah ya ce wa imanan da kuma imani fa afragahu fi sadri sai ya kwaranya wannan hikima da imani cikin kirjina ma'ana cikin zuciyarsa thumma akbaqa sannan ya mayar ya rufe thumma atbaqa sannan ya haɗe kirjin thumma akhadha bi yadi sannan sai ya kama hannuna fa'araja bi ila sama'i dunya ya hau ya tafi da ni zuwa saman da tafi kusa da wato bayi ita ce sama ta farko falamma jitu ila sama yayin da na zo sama falamma ji'tu ila sama'i dunya yayin da nazo ga sama wacce tafi kusa da bayi sama ta daya qala jibrilu li khazin sama sai mala'ika jibrilu ya ce da mala'ikan da ke gadin kofar shiga sama ta daya saman da tafi kusa da bayi iftah buɗe mana kofar shiga Ƙala man hadha sai shi mala'ikan da ke kula da wannan ƙofa ta shiga ta saman da tafi kusa da bayi sama ta farko man haza ice waye wannan mai cewa in buɗe ƙala haza jibril sai mala'ika jibril ya ce da shi wannan mala'ika jibril ne mai neman izinin a buɗe ƙofa a shigo kinan ka zo ka ƙwanƙwasa gida aka ce waye sai ka faɗi sunanka kakka ce ni ne kowa ma aini ne an fahimta ko wane ne sai fahimci garai wanda yake abin nan in wanda za a buɗe na buɗe wanda za a buɗe bana ce to yi haƙuri ya ce ni ne jibril ƙala hal ma'aka ahad sai mala'ika ya ce ko kana tare da wani ko da wani tare da kai dan in sani kai ɗin ne kawai zaka shigo ko hadda wani ba fa irin gidan duniya ba ce kowa ya ga dama an buɗe kowa ya ta tururuwa shiga ƙala na'am ma'i muhammadun sallallahu alaihi wasallam yace i eh, tare da ni akwai annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata gare shi faƙala ursila ilai sai ce shi ma an aika ya zo ne kai dai mun san kana iya shiga kana fita amma banda kai shi da yake ta da kai an ce har da shi a bude ya shigo ko kai kake so a bude shi kuma ba shi a gurin ko to qala na'am ice i an aika yanzu da iznin Allah na taho da shi na kuma ke neman izinin a bude mu shiga ni da shi falamma fataha alauna sama ice yayin da ya bude sai muka hau zuwa ga sama a duniya ta ɗaya muka keta cikinta fa'iza rajulun da shiganmu ciki sai ga wani mutum ƙa'idun ala yaminihi aswida sai ga wani mutum zaune a damansa ga wani alamar duhu na wato ainihin bayi na halittu na mutane wa ala sarihi aswida a hagu da shi ma ga wasu wato anin alamar duhun wato anin mutane idan nazara ya yaminihi dhahik idan ya kalli shi ya damansa sai ya dariya wa idan nazara ya sarihi baka amma in ya kalli shiyar hagunsa sai ya fashe da kuka wannan ma ba karamar jarraba ba ce kai kuka yanzu kai dariya yanzu faƙala marhaban bin nabi salih da ganina sai ce maraba da annabin ƙwarai walibin salih maraba da ɗana ƙwarai ƙultu da jibril annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ni kwanace da mala'ika jibril man haza wane ne wannan tunda shi da gani na ma ce annabin kwarai da na kwarai wato ma ni dane gare shi shi yaya sanin ni ban san shi ba ko to da aka sace da shi wane ne wannan qala hadha adam sai cewa da ni wannan annaba adam uban kowa to da aka ya shaida ka ɗaya daga cikin 'ya'yansa wa hadhihi al-aswida wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi wannan kuma tari na duhun mutane da kake gani a sa bangaren sa, wa shimalihi da bangaren sa na samu bani duhun ba wai ainihin gundarin gangar jikin mutane bane rayukan ‘ya'yayensa ne rayukan sa ne fa ahlul yamin yan bangaren dama minhum daga cikinsu da kake gani waɗanda in ya kalli gurin yake dariya ahlul janna rayukan yan aljanna shine ya gani sabon ya faranta masa rai ya dariya wal aswidatu lati an shimalihi duhun kuma rayukan da ke hagunsa ahlun nari shi kuma dandazon yan wutan ne fa idza nadhara an yaminihi dhahik dan haka in ya kalli bangaren dama yake dariya wa idza nadhara qibala shimalihi baka in kuma ya kalli bangaren hagu yake kuka haka ɗabi'ar iyaye da 'ya'ya take iyaye na farin ciki da jin daɗin su ga 'ya'yansu cikin ni'ima da walwala kuma iyaye na cikin damuwa da baƙin cikin su ga 'ya'yansu cikin tashin hankali ko to shine abin da annaba adam yake hatta araja bi ila sama'i thaniya har dai mala'ika jibril ya hau da ne zuwa ga sama ta biyu faƙala li ha sai yace da mala'ikan da ke tsaron ƙofar shiga sama ta biyu iftah buɗe ƙofa faƙala lahu khazinuha mithla ma qala awwal sai mai tsaron wannan kofa ta sama ta biyu yace da mala'ika jibrilu ya faɗa mala'ika jibrilu ilin abin da mala'ikan da ke jiran kofa ta ɗaya ya faɗa masa wane ne ko ce jibrilu ne ko da wani tare da kai ce i akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an aika ya zo ne e, an aika ya zo ne ko da haka tare za mu shuka shi ne ma'anar abin ha sai shi ma ya bude. ƙwada anas sahabin annaba anas ya ce zakara annahu waje da fi samawati sai annabi sallallahu ala'uwa a bayanin da i ya ambata cewar a cikin samai ya ga ko ya sami adam annaba adam wa idris da idris wa musa da musa wa isa da annabi isa wa ibrahim ya gama annabi ibrahim salawatullahi alaihim amincin allah ya tabbata gare su walam yuthbit kaifa manaziluhum amma bai tabbatar da wani bayani na inda kowannen su yake sauke ba wani a sama ta kaza wani a sama ta kaza bai wannan bayani bai tabbatar da wannan ba ghaira annahu zakara sai dai ya ambata annahu wajada adam fi sama'i dunya annabi ya tarar da annabi adam a sama ta daya wacce fi kusa da bayi kusa da mutane wa ibrahim fi sama'i sadisa ya ga kuma annabi ibrahim ko ya samu annabi ibrahim a sama ta shida qala anas sahaban annabi anas yace falamma marra jibrilu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bi idris yayin da mala'ika jibrilu ya gitta tare da annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wajen da annabi idris ike ƙala marhaban bin nabi salih sai annabi idris ya maraba da annabin ƙwarai wal salih da ɗan uwa na ƙwarai yadda kake annabi nake annabi ɗan uwan juna ne yadda kake mai isar da saƙon Allah nake mai isar da saƙon Allah ɗan uwan juna ne ko kaga shi ba ɗaya ce ba ɓangaren ɗan uwan ƙultu man haza annabi ya ce sai na ce wane ne wannan ƙala haza idris jagoransa mala'ika jibir ya ce sai na ce wannan annabi idris ne thumma marartu bi Musa sannan sai na wuce inda Musa yake ko qala sai annabi Musa ya ce marhaban bin nabiy salih wal akhi salih maraba da annabin kwarai kuma dan uwa na kwarai wannan dai na sanar da mu cewa duk sanda wanda daga cikin al'ummar musulmi ya zo gare ka ina buƙatar tarba da tare wanda yake na faranta rai da sa jin daɗi a rai daga gare ka tunda maraba ne da muke cewa maka koya mai muke cewa maraba lale ko ahlan wa sahlan ko marhaba ne mace maraba lale to wannan yana daga cikin abu da yake da asali kaga kowarwa ce ta annabawa suke kai, ba wai annabi ɗaya kawai ba qultu man hadha annabi yace sai na ce wane ne wannan qala hadha musa malaika jibril yace wannan annabin musa ne thumma marartu bi isa sannan sai na wuce annabi isa fa qala marhaban bil akhi salih shi ma da ganin sai ce maraba da dan uwa na kwarai wan nabi salih kuma annabin ƙwarai. qultu man hadha ne ko sai ce waye wannan shi kuma kwana je sai ce dan uwan kwarai annabin kwarai wancan ya dan kwarai annabin kwarai ko su da sun san da kenan amma ni ban san su ba to kuma bai kamata a ce wanda ya san kai ma karba ba a ce ka wuce baka san shi ba ko sai ce to kuma wannan waye qala hadha isa sai ce wannan kuma annabi isa ne thumma marartu bi ibrahim sanan na wuce annabi ibrahim fa qala marhaban bin nabiy salih sai ce waye da ni maraba da annabin kwarai wal ibn salih kuma dan kwarai da shi da ma ce shi ya haifa annabi isma'il annabi isma'il kuma ta tsazansa aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka annabi ibrahim baban baban baban baba ne shi bangaren iyaye ke ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qultu man hadha sai na ce waye wannan qala hadha ibrahim sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika jibril ya ce wannan ai annabi ibrahim ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi qala ibn shihab ibn shihab yace az-zuhri kenan fa akhbarani ibn hazm ibn hazm ya ya labarta mun annabna abbas cewar haƙiƙa sahabin annabi abdullahi dan abbas wa aba habbat al-ansari da aba habbat al-ansari kana yaqulani su biyan kowanne ya kasance ina cewa ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce tun ma'ure jabi sannan aka ci gaba da hawa sama da hatta zahartu limustawan har na wato ainihin bayyana har na wato ainihin kai ga wani mataki wani matsayi asma'u fihi sarif al-aqlam ina jiyo karkadawa alƙalman mala'iku da suke kwafar abin da ubangiji ke umarni da akwafa da za a aiwatar gaba قال ابن wa anas بن malik ibn hazm da Anas dan Malik قال ابن hazm ibn hazm yace wa Anas ibn Malik Anas dan Malik ma yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace fa faradallahu azza wa jalla ala ummati 50 salata sai Allah mai girma da buwaya ya tilasta sallah hamsin akan al'ummat ma'ana da aka kai ga makura da lokacin nake jin wato anin kadawar alkalma da ake rubuta abinda ubangiji ya umarni da a rubuta a daidai wannan lokacin ne ni kuma aka ba ni saƙon tilasta wa al'umma ta sallah guda hamsin atu bi zalika ice sai na dawo da wannan saƙon sallah hamsin hatta marartu ala musa a wajen sakuwa ina sakuwa har na zo gurin annabi musa faƙala sai ku yace da ni ma faradallahu laka ala ummatik me Allah ya tilasta wa al'umarka mai Allah ya tilasta maka kuma ya tilasta wa al'ummarka qultu farada 50 salatan ice sai ni ko nace masa ya tilasta mana yin sallah hamsin qala farji ila rabbi annabi Musa sai ce koma gurin ubangijinka fa inna ummataka la tutiqu zalika al'ummaka ba za ta iya tsayawa da sallah hamsin ba akwai matsala in ka tafi a haka faraja'ani sai ya maida ni zuwa ga ubangiji ta dalilin wannan shawara da ya bani wannan shine halayyar yan uwantaka ta kwarai in ka ga abin da mutum zai samu matsala a bashi shawara ta dace ko ba ko ana ta yan uwa yan uwa amma kuma kana kallo sai bayan ya riga ya ci da kaza ka ce ai ina Allah Allah zuci zuci to wata zuci zuci bayan ya riga ya ci kaza zuci zucin ka bai amfani ba aka gaya masa shawara tun lokacin da ya dace fa wada a shatraha da naje sai Allah ya sariyar da ya cire ya kawar da rabin abin da ya dora in aka cire rabi a cikin hamsin an dawo ashirin da biyar farajatu ila musa sai na dawo zuwa ga annan musa qultu wada a shatraha sai na ce ai ya zaftare min rabin abin da ya wajabta faƙala raji rabbaka ya ce sake koma ubangijinka fa inna ummataka la tuti ina fa ga maka ka ba za ta iya ba kamar da wani hadis su gina cewa ni na sha wuya da banu isra'il to ina jiya maka tsoron ka je ka ci irin wannan wuyar faraja'atu ce sai na sake komawa zuwa ga ubangiji fa wada ha ya sake zaftar rabi ashirin da biyar aka cire rabi ya tafi nokin kenan faraja'atu ilaihi faqal sai na dawo gare shi sai ce irje ila rabbi sake komawa ubangijinka fa inna ummataka la tutiqu dhalik ina fa gaya maka al'ummaka ba ta iya ba za ta iya tsayawa da wannan sallolin ba faraja'atuhu sai na dawo ga ubangiji faƙala hiya khamsun ice na maimaka da su biyar wa hiya khamsun amma suna nan a sakayya da ladan hamsin ɗinsu ba za a fasa ba da ladan hamsin ɗin ba amma dai biyar ɗin duk ɗaya ta tafi guda nawa kenan goma wannan shine jin kai na ubangiji ta haka dan falalarsa muke tsira la yubaddalu alqawlu ladayya amma fa ka sani ba fa canza magana a guri abinda nazarta ya zartu kaga wannan maganar tana nuna cewa tunda ka je ka dawo ka je ka dawo to an zo gurin da fa zan maka kuma ko yawwa farajatu ila Musa yace sai na dawo ga annabi Musa faqala sai yace raji rabbaka kai ni ba baka shawara ka koma ubangiji ni kuma a ce ɗaya za a yi ba ko kusan kama haka yake nuna faƙultus da hayaitu min rabbi sai annabi ce ni fa na ji kunya ubangiji a ce maka hamsin ta dawo biyar kuma ka sake kuma ka ce a rage maka ni ina jin nauyi gaske sun man tsalaka sannan ya tafi da ni shi mala'ika jibril kenan mai tafi da shi hatta ta habi ila sidratul muntaha har sai da ya kai ni ga wato ainihin wata magariyar tikewa wa gashiyaha alwanu wannan magariyar tikewa wasu kaloli sun wato ainihin rufe ta sun lullube ta la'adiri mahi ce ni ban san waɗanda irin kaloli ba ne ya zan kwatanta su thumma udkhiltul janna sannan sai aka shigar da ni cikin aljanna fa idza fiha habayi ce sai na ga wasu igiyoyi habayil lu'ulu igiyoyin wato dutsen lu'ulu ka ce kamar sarƙoƙi ai sarƙa kamar igiya take wasu sarƙoƙin lu'ulu wa turabu ha ce sai kuma daga dandagar ya wato cikin gidan aljanna abinda za ka iya cewa kamar ƙasarta almis ƙanshin almiski kawai take akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari hadisi fi kitab sala a kitab sala babu kaifa furidati salatu fil isra babu da ke bayanin yaya aka tilastawa annabi da al'ummarsa sallah a lokacin tafiyar daren da aka yi da shi to wannan shine lafazin gama lafazin sai lafazin imam muslim yake cewa kana abu dhar yuhaddith sahabin annabi abu dhar ya kasance ina zattar da hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cewar hakika manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce furija saqafu baiti a lafazin da makaranta na imam bukhari forija an saƙafe baiti kun ga nan ba an ko to duk da ma'anar ɗaya ce an yaye rufin gidana a lokacin yana makka har yaje inda cewar mala'ika jibril isakko ko fa nazara jibrilu fa faraja sadri a lafazin da makaranta mala'ika jibril isakko iwato ainihin tsaga kirjina haka yake shi ma a cikin lafazin imam muslim to ana an ce tun thumma bai bima'i zamzam sannan makarantar wayar bukari amma ka koma lafazin imam muslim sai ka ce tun ghasalahu min ma'i zamzam maimakon bi ma'i zamzam so da haka dama su harafai kamar da larawa suke fada kuma malaman nahu suke fada wasu suna maye wasu wani bakin yakan zo a wajen wani bakin in an ce daga ruwan zanzan kwaka ce da ruwan zanzan da abu ɗaya an fahimta ko eh. to daka bayan an wato an wanke zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallama da ruwan zanzam ko kirjinsu da ruwan zamzam ya ambata mana cewar sannan mala'ika jibril ya zo da tasa wacce take da zinare cike da hikima da imani ko to bayan an yi haka kuma yake cewa mala'ika jibril ya ɗauke shi suka nufi wato ainihin sama a nan sannan makaranta aka ce falon ma itu ila sama'i duniya a lafazin bukari yayin da na zo ga saman da tafi kusa da bayi a hawan da mala'ika jibril yake yi da ni na zo sama ta farko amma ka kuma lafazin imam muslim sai aka ce falamma ina sama'a a duniya yayin da muka zo ga saman ta daya saman da tafi kusa da bayi shi da wa shi da mala'ika jibril adama tare suka ta amma a nafazin bukhari sai aka ce na zo wanda kuma dama shi daukansa aka yi zuwa gashi tun da tafiyar tasa ce sai ce na zo nan kuma tun da tare suke da shi da shi sai aka ce muka zo an fahimta ko wadda abu guda ne yawwa qala jibrilu ka kuma lafazin imam muslim sai qala jibrilu alaihi salam li khazin sama ga wanda wato an yake kula da sama mala'ikan da yake tsaranta sama ta farko amma ka kuma lafazin imam muslim sai da ya kara da sama'id duniya sama da ta kusa da bai sama ta daya tunda dai akan ta ake magana to cewa da aka yi ifta mala'ika jibril ya ce bude to a lafazin muslim sai da aka ce kalafta malaika jibril ce bude sai da aka zo da kalaf amma nan ka ga babu kalaf ɗin to sai aka ce bayan wato anin sun ce a bude bayan ya ce wane ne an sake tambayarsa akwai wani tare da kai ko hmm. yake cewa iya akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai mala'ikan da yake tsaron kofa yake da shi ursila ilai an aika gare shi ne to ka kuma lafazin imam muslim fa ursila ilai akwai fa ko an aika zuwa gare shi ne an gane ku to da aka zaga wannan fadin ta shigo ciki to har aka tafi aka tafi cewar qala na'am falamma fataha alawna sama to amma ka koma lafazin imam muslim falamma alauna sama a duniya yayin da muka hau sama ta ɗaya sama da tafi kusa da bayi cewar sun sarar da annabin allah annabi adam alaihi salam a sama ta ɗaya ake magana cewar a damansa akwai duhun rayukan 'yan aljanna a hagunsa akwai duhun rayukan 'yan wuta to a cikin wannan lafazin da yake gabanmu na imam bukhari fa'iza rajulun ƙa'idun ala yaminihi aswida aka ce ko ala yaminihi da ala amma ku kuma lafazin muslim an yaminihi aswida an gane ko wa an yasarihi aswida nan kuma wa ala yasarihi na bukhari ala ala ala yaminihi ala yasari amma na imam muslim an yaminihi an yasari an fahimta ko to sannan aka ci gaba da cewa idza nazara qibala yaminihi dhahika idan malaika adam ya kalli bariyar damansa sai idade to a lafazin imam muslim akwai fa idza nazara to kuma anan da aka ce wa idha nazara qibala yasarihi baka idan kuma ya kalli bangaren hagunsa sai kuka to ka kuma lafazin imam muslim qibala shimali maimakon yasari da shimal da yasar da abu ɗaya ne hagu ne dai faƙala marhaban bin مرحبا salih الصالح والابن salih to amma a lafazin imamu muslim shi ma kamar da yanayin nan ba wani bambanci to sai kuma ci gaba ƙala ƙultu ya jibril inda aka ce sai na ce ya kai mala'ika jibril a nan kuma ƙultu le jibril sai na ce da mala'ika jibril man haza wane ne wannan an gane ku ya faɗa masa annaba adam sannan kuma wa aswida an yaminihi wa shimalihi na samu banihi ko to a lafazin imamu muslim wa hadiya aswida an yaminihi wa an shimali amma nan an yaminihi wa shimali shi kuma an yaminihi wa an shimali an maimaita an ɗin ƙala thumma urija thumma araja bi jibril hatta ata sama a to wajen zuwa wato sama ta biyu a nan abin da makaranta hatta arajabi ila sama ithani a lafazin muslim kuma ƙala thumma arajabi jibril sai da aka faɗo jibril ɗin hatta ata sama a thaniya har ya zo ga sama ta biyu faƙala li ha sai ce da wato ainihin mai tsaranta mai jiranta cikin mala'ikun da suke wato gadin ƙofa مثل ma قال kamar irin abin da ya faɗa anan faƙala li ibta ifta faƙala lahu khazinuha mithla ma qala al-awwal mithla ma qala al-awwal haka lafazin bukhari ke cewa to amma sai a can lafazin imam muslim sai ce mithla ma qala li khazin as-sama'i dunya kamar irin abin da ya cewa mala'ikan da yake tsaron kofar sama ta ɗaya wacce tafi kusa da bayi faƙala inda aka je wato inda ake maganar anas sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza a nan lafazin da makaranta na bukhari ƙala anas amma ka koma lafazin muslim faƙala anas bin malik an kawo fa kuma an faɗo sunan baban malik anas ɗin kai aka faɗi malik babansa to sannan a ci gaba da aka tafi tafiya ta tafiya an an ta jero sunayen annabawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama eh, ya gani a can ba da muka ce aka ce adama wa idris wa musa wa isa wa ibrahim sai aka ce salawatullahi alaihim ko to ka kuma muslim salawatullahi alaihim an kara da ajma'ina baki daya za ga wani lafazin babu shi ana to sannan kuma da tafiya ta tafiya kad waje da adama alaihi salam cewar annabi tsira da mace Allah su tabbata kare ina ka ce ya samu annabi adam to an ƙara da alaihi salam a lafazin imam muslim inda aka ce marra jibrilu jibrilu ya ci gaba da tafiya ya shuɗe ya ƙara gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ka koma lafazin imam muslim sa aka ce marra jibril wa rasulullah sai jibril tare da da annabi muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka wuce bi idris suka je wajen annabi idris salawatullahi alaihi amincin allah ya tabbata gare shi a lafazin imam muslim akwai salawatullahi alaihi qala marhaban yace maraba to zuwa inda aka ce tun thumma qala qala thumma marra sannan sai wato ani ici gaba a lafazin imam musulun akwai kala thumma kafin marraɗa amma nan babu ita fa man haɗa sai na ce waye wannan in ka kuma lafazin imam bukhari ko ƙultu man hadha babu faɗin kala thumma marra thumma kai kala thumma marartu ce sannan sai na ci gaba amma wannan kala a lafazin imam musulun za a gani a bukhari ba za ka da ita ba qala thumma marartu bi musa qala thumma ma'ana dai shi wayar muslim an ta sa qala qala qala qala a wajen marartu din qala thumma marartu qala thumma marartu to haka ita ya a inda aka je wajen annabi isa alaihi salam da ya tashi yin maraba ga manzo a lafazin ruwayar imam muslim faƙala marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih amma ka koma a nan marhaban me bin me bil akhi salih kai sannan salih an canza an yi wannan amma da shi baya wannan amma da shi gaba yawwa qala hadha isa maryam yace wannan isa dan maryam ne qala thumma maradtu wannan qala thumma maradtu qalan a lafazin imam muslim za ka same ta thumma maradtu bi ibrahim alaihi salam a cikin za ga wannan alaihi salam din anan ba za ka same ta qala qultu za ka samu wannan qala ruwayar muslim ba za ka same ta anan ba fa akhbara ibn hazm amma nan akhbara fa akhbara ibn hazm ko fa akhbarani ibnu hazm ko nan ma haka yake fa akhbarani ibnu hazm nan ma fa akhbarani ibnu hazm anna ibn abbas kaza kaza qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan anan zaga an sa qala annabi can kuma da fasin muslim zaga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka nan ma inda aka ce wa anas ibnu malik qala rasulullahi nan kuma zaga qala annabi sallallahu alaihi wasallam to inda aka tafi wajen cewar fa faradallahu ala ummati sai Allah ya tilasta wa al'ummata farajatu bi zalika sai na dawo da wannan abin da aka farzanta hatta amurra bi Musa amurra bi Musa lafazin Imam Muslim amurra namu nan kuma da muka zo marartu yawa fa qala Musa alaihi salam sai annabi Musa amince Allah ya tabbata gare shi to kalmar musa alaihi salam za ka same ta alafazin imam muslim anan kuma kawai faƙala sai aka faɗe ce maza da rabbuka mai ubangijinka a tilasta maka tambayar da nan musa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ke maza da rabbuka amma lafazin imam bukhari babu zaɗin ma da, ba maza ba an fahimta kuma shi a nan tambayar da nan musa idin a nan me yake cewa tambayar a nan musa tambayar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam alafazin ma muslim hatta maratu musa faƙala ma faradallahu laka ala ummatika ko ma faradallahu laka ala ummatika haka yake nan amma can kuma ma za farada rabbuka an fahimta ko to cewar da aka yi annabi musa ya ba shi shawara koma zuwa ga ubangiji farje ila rabbika ai haka ya ba shi da umarni koma zuwa ga ubangijinka to ka koma lafazin ma musulun raje qala li musa alayhi salam faraje rabbaka nan musa ya mance Allah tabbata gare sai ce koma zuwa ga ubangijinka faraja'tu rabbi sai na koma ubangiji na an gane nan ku farji ila rabbika fa inna ummataka la tudhiqu dhalika faraja'ani to saboda haka wannan sune bambance bambance can kuma cewa la ku fa inna ummataka la ku akwai inda yake cewa la ku iya la ku ya tsaya fa inna ummataka la tutiqu gashi nan kafin sadara uku da za a kare ko hudu za a kare hadisin la tudiku amma lafazin muslim la tudiku zalika faraja'atu rabbi sai na koma ubangiji nan kuma faraja'atu kawai ba maganar rabbi din to haka qala faraja'tu ila musa ndo ga ubangiji in dawo ga annabi musa na ta kawai ina kawo haka ya kafaruwa da ir kafaruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da annabi musa a karo na ƙarshe ce da annabi ya koma zuwa ga ubangiji faƙultu istahayaitu min rabbi annabi ce sai ni ko na ce ni fa na cika da kunyar ubangiji na ba zan iya koma masa to alafa zai ma musulmi akwai qadis tahayatu akwai qad tabbas na ji kunyar ubangiji wannan qad din zaka same ta zan imam muslim to kuma inda aka maganar inda suka je ga magaryar tikewa aka ce wa ha alwan ko to lafazin imam muslim fa gashiyaha da fa da makonwa to kuma ci gaba yake cewa thumma udkhiltul jannata sannan aka shigar da ni to amma ko ba lafazin imam muslim qala thumma udkhiltul jannata sai da ya kawo qala tukuna to a can gurin karewar hadisin da aka ce fa ha fiha habayil sai ga wasu sarƙoƙi na lu'ulu'u a gidan aljanna habayin to ka koma lafazin imam muslim fa'iza fiha janabit maimakon habayin sai dai ka ga janabit to kalmar janabit malamai suka ce abinda ake nufi da shi doro na rufi irin yadda ake wa masallaci in aka yi rufi gaba za ga an yi wani doro wanda ake cewa ƙubba an gani? ce to na ga irin waɗannan na lu'ulu'u a gidan aljanna ma'ana rufin na lu'ulu'u ne wacce kuma yana cewa sarƙoƙin gidan aljanna ko kenan ya ga sarƙoƙi ya ga kuma rufi duka kuma na lu'ulu'u an fahimta to shi ne abin da yake akwai na bambancin lafaza tsakanin ruwa da imam bukhari da imam muslim saura sharhin hadisi shi za mu tashi a kai sati mai zuwa wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan ke cewa dan Allah na da tambaya ina son cikakken bayani akan zumunta menene zumunta kuma yaya ake wato sadar da ita sannan don allah a taya mu da addu'a a kan jarrabawa da za mu rubuta allah ya ba mu sa'a amin allah ya ba ku sa'a to zamanta kalma ce mai dauke da ma'anoni da yawa abinda ake nufi da zumunta kyautata alaƙa ta kusanci tsakaninka da wanda kake da kusanci da shi a matsayinsa na ɗan uwanka ko ƙanin mahaifi ko ƙanwan mahaifiya ko wan mahaifi ko wan mahaifiya ko ɗan uwan wato ainihin ɗan uwanka ta wani ɓangare kuna dangantaka ta wani sashi shi kuma yana wanda dai alaƙa ta dangantaka ta haɗa imma a matsayinsa ɗan uwa ko a ɓangaren iyaye ko a ɓangaren 'ya'ya ɗan ɗan ka ne ko ɗan ɗan ka ne duka ya haɗa saboda haka waɗannan suna da haƙƙi ɗoriya akan haƙƙin sauran al'ummar musulmi da suke da shi a kanka saboda wannan alaƙa ta dangantaka ta jini a tsarin kurwa addinin musulunci ana buƙatar ka kyautatawa duk wanda kuke dangantaka da shi ta jini a maganance da abin za ka faɗa masa ka faɗa masa magana mai daɗi ta alkhairi kamar yadda yake haƙƙi ka faɗa waninsa to amma shi nasa ina da ɗoriya a kan na wani haka kuma abin da ya shafi dukkan wani abu da za ka aikata a aikace da zai zama kyautatawa ce gare shi da farantawa to ana buƙatar ka tsaye da wannan kamar yadda yake a kanka kai wa dukkan wani musulmi amma nasa ya ɗoru shi wannan wanda kuke dangantakar a kan wani. saboda shi alaƙa shi riɓi ce bayan ta dangantaka ta addini akwai dangantaka ta jini to da haka yana da haƙi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk sanda ka wa makusanci zakka to lada biyu take da shi ladan sadar da zumunta da ladan kuma ka sauke ibadar da aka dura maka ta bada zakka ga wanda yake cancanta amma in ka ba wanda ba makusancin ka na dangantaka jini ba to za ka samu ladan ka sauke ibadar da aka dura maka ta yin zakka ga wanda aka ce ka bashi amma ba za ka samu ladan kuma sadar da zumunta ba domin shi babu alaka ta kusanci ta jini da kai da shi dama dai an fahimci to wannan shi ake cewa sadar da zumunta saboda haka shi a ka'idar ta a musulunci ba sai an maka za ka ba ita ba biki ba ce haƙƙi ne ka kyautatawa wanda kuke da dangantaka da kusanci na jini da kai da shi ko ya zo gare ka ko bai zo gare ka ko ya faɗa ma abin da ya dace ya faɗa ma ko bai faɗa ma ba kai za ka faɗa masa amma in sai ya maka za ka yi masa to biki kake in sai kai masa zai maka to biki yake an fahimta ko to kuma galibi abin da yake faruwa yanzu kuma ya ta tsarin dangantaka da aka ce a wato sadar da ita ita zumunta ba maganar wai sai ka ɗau wani abu ka ba mutum ba a'a tattakawa ka kaje sada zumunta ce kamar da ya faru a wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama cewar wani bawan Allah ya tafi ziyartar wani dan uwa nasa sai Allah ya tura mala'ika itare shi a hanya sai ce kai ko ina zuwa sai ce zan je gurin wani dan uwana ne a wannan alƙaryar sai ce to kai wani abin ni'ima wani abin daɗi wani kyautatawa i maka kake so ka je gare shi a saboda ce kawai saboda haƙƙi na dangantaka kuma ina son sa saboda Allah wannan soyayya ta dan uwana ne shi dan Allah ita ce ta sa na bar abin da nake na taho zuwa gare shi sai ce to ni ɗan saƙon ubangiji ne ya aiko ni sanar da kai cewar wannan bawan allah da za ka je gurinsa da kake son sa saboda allah allah ya ce ga maka shi ma yana son ka an fahimta ko to kaga takawa kawai a jefa zai ba wasu abu ya riƙa zai je kai masa to amma sai ka ja ce yanzu mutane ya sharban ka da zuwa shi ai abin da zaka je ka dan ka din nan an gan ka din nan a ga hannu rabbana ai a ga hannu rabbana din ai a gan kama a ji dadi wani abu ka ga wani abu da ba dan ka je ba ba za ka gan shi ba zaka gani ba ka gani ka tsawata ko kuma ka bada shawara ai wani abu ne to wannan shine abubuwan da suke dangane abin da ya shafi dangantaka kuma kamar da muka sani muhimmancin ta ta kai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana magana cewar mai so a tsawaita wato ainihin shekarunsa kuma a yalwata arzikinsa to ya sadar da zumuntarsa sannan zumunta ta tsaya gaban ubangiji ta ubangiji wani irin shiri kaiwa wanda ya sadar da ni wani irin shiri kai game da wanda ya yanke ni sai ubangiji ya ce da zumunta ya yi miki duk wanda ya sadar da ke in sadar da al'amari na da shi duk wanda ya tsinke ke wato datse bai damu dami da ke ba nima in yanke alakata da shi ta ciya ubangiji hukunci ya yi to kaga wanda ya zama bai damu da dangi ba zuwa wajen dan uwan uba zuwa wajen yan uwan uwa zuwa wajen yan uwanka kawai kai har ka gaban ka ita kake to kayo kanka wannan jawo kanka wannan matsala kuma ka rasa kanka wannan alkhairi da ke tattare da cewa in ka sada zumunta Allah zai sada da al'amarin ka da shi Allah ya samu da shi wani kuma yake cewa tsakanin matan manzo sallallahu alaihi wasallama khadija da aisha wacce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi so Mas'ala ce da malamai suka kai suka kawo wasu sun rinjaya da annabi ya fi son aisha wasu sun rinjaya da annabi ya fi son khadija wasu suka ce mu muna tsakiya mun rasa inda za mu rinja an gane ku saboda in ka kalli wasu abubuwa daban-daban daban-daban da ya faru da wannan ko ya faru da wannan ita dai aisha takan yi kishi sosai akan khadija irin abin da ake cewa kishin kushewa tunda ba su ma zauna tare ba ba aure ta sai bayan baran khadija to amma sau da tari manzo sallallahu alaihi wasallam saboda kaddara irin zaman da suka yi da Khadija da irin gudunmu da ta bashi kuma ita ce uwar ƴaƴansa gaba ɗaya idan ya sa aka yanka dabba sai ta cewa an ware na ƙawayen Khadija an ware na ƴan uwan Khadija Aisha take cewa kai ka damu da Khadija nan Khadija nan kuma Allah baka wata tafi Khadija an gane ko ya ce a'a a ita ce wacce ta fara ba da gaskiya da ni kafin kowa ya ba da gaskiya da a lokacin da ba da gaskiya da ni take da wahala wanda ya irin wannan ba abin amanta da shi ita ce uwar dukkan ƴaƴana ko ba wacce na haihu da ita kuma ɗabi'ar mutum da matar da ya haihu shakuwa ta fi shi sa gama an ba ta haihuwa sai ce to kai ka ƙara aure ma ko sai ka ce dole to kaga wannan samuwar 'ya'yan tana ƙara soyayya da ƙauna fiye da a ce kawai da kai sai ita kuke zama sannan kuma irin gudunmawar da ta bashi ta dukiyarta bashi da gefe a dukiyarta wajen taimaka addini su kuma ba masu kuɗi ba ne kamar da hajji take da kuɗi shi ma wannan yana taimakawa ka kaunaci mutum fiye da wato wanda baya maka irin wannan ko ba ka sami irin wannan daga gare shi to wasu ko suke magana cewa in ka kalli Aisha irin yadda ta riƙe abin da manzo ya zo da shi na saƙon addini wanda dama da shi yake da ɗaukaka daraja akan kowa to ana maganar ilimin Aisha akan ilimin sauran matan manzo malamai suka ce duk tarin jaye su to wanda yake da wannan alkhairin ai za ka tara kana san mai irin wannan cirga mai taimaka maka akan abin da aka aiko ka domin sa ko wannan ma abin kalla ne game da aiki? kuma sauran dukkaninsu zawarawa manzo ya aure su ita kuma budurwa ya aure ta kuma ɗabi'a ce ta bawa zuciya ta fi karkata ga wacce za a ce wato tana da kuruciya kan wacce za a ce ta ma girme ka ka aure ta ko kuma sa'a ka ce wani abin za ka samu daga wannan budurwar ba za ka same shi a gurin wacce take girma ya zo mata in an zuwa wani abu na rasa ce kai ni ba yarinya ba ce kai ka cika abu na yarinta ko ita ko wani sati sai ka ji wato abin ina birge ka kamar yadda idan mutum ya sa ɗansa a gaba yake ba shi dariya yake faranta masa fiye da a ce ya sa gundume mai mutum ɗan uwansa ko kuma wansa a gaba su ko ba haka ba haka to waɗannan abubuwan su ne za ka tara wannan tana da wannan wannan ba ta da wannan wannan tana da wannan wannan ba ta da wannan shi yasa suka ce mu mun yi tiras ba za mu iya cewa ga to amma shi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wa ka fi so a mutane yace Aisha da kansa sai wa yace sai babanta an fahimta ko suka ce ai ma an zo kura shi aka tambaya ka fi so yace Aisha ai an kare wasu kuma suka ce to ai shi din da yace ita ya fi so da ta ce Allah ya tunna masa da wadda ta fi khadija ya ce a an fahimta ko yawa saboda ba ta nan <laughs> to dai dukkaninsu wannan yake nuna wato su shi yake kawo har arka tunanin wa za a rinja akan wa aka fi so akan Allah ba mu irin su mun san ba za mu samu kamar su ba amma dai a kwatanta ina gode wa Allah wato uwar gida ta tona kirki Allah ya saka mata da rai shekara jan ashirin da wani abu gidanmu ko gidansu ba su taɓa jin wani abu tsakaninmu ba mu taɓa kai kuka tsakaninmu da ita ba ashirin da wani abu mutum ne kirkici Allah ya saka mutu da abu na sha faɗa da na cha ɗaya ce tamkar da hudu amma dai nan kusan Allah da zama ta yabo eh? <laughs> wannan yake cewa malamin ne hukunci mai gidan da yake umartar iyalinsa da ta rika amfani da hannunta don ya samu biyan bukatar sha'awarsa to malamai suna maganar amfani da hannu don samun biyan bukata ko kai da kanka ko wani ya maka sau da tari yakan zama matsala ga mutum saboda biyan bukatar sha'awa da ake samu ta yanayin saduwa tsakanin namiji da mace kafar ba ɗaya take da wato ainihin fata hannu ba fata hannu tana da ƙarfi akan kafa tsiraici to duk sanda ɗabi'ar jiki isa ba da abu mai kaushi to in wanda yake ba mai kaushi ba ba zai masa abin da yake so sukan ce to hakan yakan illata mutum kuma dai ba shine tsarin da musulunci ya da shi amma don a wasanni da aka saba tsakanin miji da mata hakan ta faru ba ya zama shine hanyar ko kuma abin za a rikai a maimaita akai akai ba to wannan ba wani matsala a ciki amma ya zama shi ne hanyar da mutum zirka amfani da ita ta saba a addinin Allah ya samu dace wannan kuma yake cewa menene hukuncin abinda wasu daga cikin makarantu suke yi na zana hotunan dabbobi a cikin azuzuwa ko a bayan makarantu to dangane da abin da ya shafi zane na wasu abubuwa abin da ya zo a hadisi idan zane na abin da yake da raini manzo yake cewa ubangiji zai umarci wanda ya yi izana ko ya yi hoton da cewar ya busa masa kuma ba zai iya ba da haka ma zo a hadisi cewa daga ciki masu fuskantar a azaba ranar alkiyama masu kwaikwayon halittar allah sudaka da ka abin da yake da rai abdullahi da abbas yake cewa idan ba makawa mutum sai ya yi zane ko sai ya hoton wani abu to yi abin da ba shi da rai bishiya biro littafi takalmi hula riga wando ce to wannan ba shi da rai amma da abin da yake da rai a kauce masa kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga irin wani a cikin labule da Aisha ta sa masa tana ga tayi abin kirki ta samu labule ta sa manzo da zuwa ya bata ransa ya fincike ta ce mene kuma na tuba ce ah, baki ga hoto a jiki ba baki san cewar mala'iku ba sa na rahama ba sa halarta inda kwikwiyo da kuma hoto yake ba to shine sai ta tsatsaga shi ta mai da shiri ga fulo kafa daban hannu daban kai daban ta lalata abin da ke ciki to wannan yasa malamai suke magana cewa rahoto in dai na abu mai rai ne kauce masa shine abin da yafi to sai wasu suke magana cewa amma in a fagen koyarwa aka bukaci haka ko wani uzuri ko wata larura karɓaɓɓiya a shari'a kamar mutumin da za a ce a ji a ɗauko hoton wani ɓarya za a yi binciken sa a yi man magani malamai suka ce wannan bai da illa larura ce ta sa za a yi larura kuma ubangiji da manzo sallallahu alaihi wasallam suna cewa ana kaddara ta gwargwadon yadda aka samu tana halatta abubuwan da suke na hani idan wato an ta taso haka kamar abin da ya shafa a ce sai ka yi passport don a tantance ka a id card za ka sa daga zaune gari banza ko kuma masu yawo suna banna a gari da kuma kai kada daga wajen aikin ka aikin dare kai ka nuna kuma a da ka wuce ko a passport za a ce sai da shi za a tantance dan ghana dan najeriya dan togo da dan kamaru a shiga su ƙasa ko fita su wanda malami suka ce babu aibi a ciki ko mutumin da yake malami na makaranta kana koyar da harka abin da ya shafi biology ka zo wani abu da kake ga cewa bari ka zana gani a fahimta ka zana haka fahimta aka gane ko da suke wajen practical ayi mutum mutumin abin a ji a rika nunawa tunda lokacin ba mara lafiya da za a yi wadin aka ce to ai haka za a iya fahimta a gani to wannan babu laifi a ciki malamai suka ce wannan ba matsala amma in dai ba wannan bane ko sunan makarantun ka kula shi wanda ake a bangon ba da shi ake koyar da karatun ko amma da za a kan allo a aji wannan shine wanda zaka ce kana nuna mutum abu kana koyar karatu da shi in wannan ne babu laifi amma shi wannan na wajen in ya kama za a yi to ai abubuwan da ba su da rai biro littafi masallaci bishiya waye babu matsala amma na mai rai wannan ba daidai ba Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka